alaihi wa alihi wa sallam da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai wanda ya daidai da hudu da magawatan tara miladiya dubu biyu da sha tara Allah ta bara ko ta mun sai rogo ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayen mun fara karatu wannan littafi wato wanda mun dan tafi da dama annabi sallallahu alaihi wa sallam يؤتي الأمة nan ne ko wato manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana ba wannan al'umma wato darasi wanda yake mai tsada wato darasi wanda yake babba mai matsayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine malami na tarbiyya wanda duniya ba ta taba ganin sa ba wani magabata na magana cewa da duniya za a tambaye ta ta yi magana kin taba ganin kamar mallon Allah la ta ce da za a tambaye ta ta ƙara magana kin taba ganin kamar wanda mallon Allah ya karanta da ta taba gani ba tabbas annabawa suna da mabiya an annaba annabawa masu mabiya aka samu hawariyun amma fa duniya ba ta taba ganin waɗanda suka tarbiyyantu kamar irin tarbiyyar manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam aka cikin shekara ashirin da uku aka da duniya ta kai kololuwa da ta halaka ba cikin shekara ashirin da uku nan aka canza akalar duniya wanda bayan an yi wannan aiki aka koma ana ta faɗa da wannan canji har yau yanzu shekara dubu da wani abu amma an kafa hasar sai ma faru aiki. shi yasa wani malami ya yi littafi ya ce hajatul bashariya irisalatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan adam gaba ɗaya kuma ma ɗan adam ba har dabbobi sun amfana da aiko manzon Allah da aka yi na masu hakokin su har dabba sai da aka bata haka ga wannan tarbiyya ce babba wannan shi yasa kuma kasancewar duniyar nan ba ta taba ganin kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko in aka kuskura aka maka masa mutum zai shiga wahalar da kuma duk duniya wanda za a yi masa azaba kamar wannan wanda ya saba ya bi mafifici daga cikin annabawa to zai samu ko daraja fiye da na sauran tun da shi yasa aka ce al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga annabawa sun shiga aljanna sai al'umman manzon Allah kafin sauran al'ummomi saboda ne saboda jagora babba ba za a buɗe aljanna ba sai ya zo idan aka buɗe aljanna kuma ya ce ma sauran annabawa al'ummu da wani a zo a shiga to bayan an shiga daga nan sai al'ummar. kuma manzon Allah ne su ne gaba gaba abubakar ne gaba ko ana so ko ba a so daga an samu wannan matsayi aka koya yan shi za su yi ba da ba a iya bambara matsayi. duk maganganun da za su yi kawai illa ta su yi ma su, maganganu wanda za su ji daɗi kuma mafi rabin karyawa ba zai ma yi ba aka bane to saboda haka abu ne wanda Allah ya tsara shi yasa za ku duba cikin tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhirah cewa ai tun daga da yadda aka ga yadda manzon Allah ya rayu da abubakar da umar da yadda kuma suka mutu aka rufe su a cikin ɗakin umar mumini na aisha radiyallahu anha wannan yana nuna har a kasa halittar manzon Allah a kowane bangare sun yi mushi araka wajen kasa halitta saboda ya ce duk inda mutum ya mutu a kai kabarin sa a wurin to kasa halitta irin nan wurin ne ba sa shi wurin da zama ya tafi wani wuri don ya je ya mutu Allah ya kaddara can ne kabarinsa a can aka ta kasa halittarsa to da aka dole ya koma tun ranar da mutuwa sai a rufe shi a su karanta na nufi a tarkira kada ka babi a ce yana da samu da na tarkira fi awalin mauta wurin asirar al'imamin kofuri ko da aka kaji ba to da aka sai ce kaga kenan wannan ke nuna dangantakan manzon Allah da waɗannan safon guda biyu ba karama ba ce tunda aka Allah ya yarda aka rufe su a ɗakin umar mumini na aisha amma su sun ce mahajin sun yi zo aikin da zai fara ya tafi ta ya kwakwalo su wannan shi ne babban musibu sau da haka idan aka saba mai kuma to ko wanda ya saba mai za a yi mai azabar da tafi kowace nuni shi yasa wanda suka fi saba mai a rayuwarsa da bayan rayuwarsa ba kamar munafukai to shi yasa aka ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ba wani kasa da su su kuma ai annabawan ba a jarrabe su ba da munafukai da sauran su kawai ko dai mutum ya bi koyi a lokacin annabi na ka jarrabe shi da bai da baina muzabzabi na baina zalika la ilaha illa wala ha'ula ila ha'ula suka yi yan ina suna nan waɗannan yan ina suna nan din su za su kuwa shi shan wahala lafiya duba wannan saboda haka manzon Allah ya yi tarbiyyar da in mutum yana so ya zauna lafiya to na bi tarbiyya a rayuwarsa da kuma ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya mutu a kai nan ba ya tsara komai ba idan mutum ya rayu yana bin Allah yana bin manzon Allah bai rasa komai ba wallahi ko ya rasa komai na duniyar nan idan ko ya wayi gari baya cikin mabiya, baya bin Allah bai bin manzon Allah ko shi ke mallakar duk duniyar nan bai samu komai ba sai dai abin da zai rike kawai kafin ranar mutuwa ta iya bashe da kuka wannan shi ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce yu'til ummata darusan ghaliya fi husni zanni ya ba wannan al'umma darussa manya-manya masu tsada wato akan game da wannan maganar kyakkyawan zato wa huwa al-habib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'ti ashabahu wal ummata min ba'dihim ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam yana ba sahabbansa da kuma al'umman da za su zo bayan durusan amaliya wato darussa a aikace ana gani a fili sai husnul zanni bin nasi min haulihim akan yadda mutane za su yi kyakkyawan zato da mutanen da suke kewaye da su waɗanda ake tare ana zama tare wato sahihai ya zo cikin bukhari da muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وقال صلى الله عليه وآله وسلم يا تور عمر فماذا وجنا الصدقة فقيل ذلك بعد الأوالي أتجاه مساكشي منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم aka ce a ji an so wannan sadaka sai aka ba da labari aka ce to amma mutane uku sun ki badawa kuma duka mutane uku nan jigajigai ne aka ware su aka ce su sun ce ba za su bada ba ɗaya daga ciki shine ibnu jamil wa khalid ibnu walid wal abbas ammu rasulillah waɗannan uku nan aka ce ba su bada ba sun ce ba za su bada ba aka zo aka ba manzon Allah labari kaga in wani ne ba karantarwa zai ba sai ya fushi ya ce to wato suna takama da kaza da kaza kalmat yani la tu'addu la tuhsa amma ina saboda mai tarbiyya mai tarbiyya ne da aka gaya masa haka aka ce sun ibadawa sai ya ce ma yanqumu ibn jamil illa annahu kana A ai fa aghnahu Allah ce ba wani abu da zai damu wato ibnu jamil cewa abin nan ya hana sai dai shi fakiri ne Allah tabaraka wa ta'ala ya wa da shi ne don haka abin da ke damun shi kenan wataƙila yana jin tsoron kada wannan talaucin ya fara dawowa da ya hana amma zai zai yi wa tunani ya bada bai ce wata magana mai muni a kai shi ba ba abin da ke damun shi sai wannan abin cewa ta can baya da shi yanzu Allah ya wadatar da shi ila shi ne abin da ya damai amma Khalid wa kun tazlimuna khalidan amma khalid shi kan kun ma kware shi a wannan maganar da kuka yi kuka ce ya ibadawa badawa ai babu ne A qad tabaka adra'ahu wa atadahu fi sabilillah mutumin da har ya bada hubusan ya bada kayan da yake da shi na sulkensa da abun nan din da yake amfani da su wato abun nan kayan amfani na abu wanda yake faɗa da su su ne ata kayan kayan yaki ya ba da sulkensa da duk wasu abu da ya sa na faɗa su ya yi gugusar sassu ma ya ce ya ba da su saboda Allah idan mutum ya ba da irin wannan ko da ma ba zai je yaki ba wasu rana wasu suna da saboda su kamar da ya ce ya yi wakafi ya ba da su kawai saboda Allah to kuma su ne galibin abin da mutum zai mallaka to wanda wannan ma ya mallaka ya ba da ba za a ce a hannu sadaka ba wannan ɗaya kenan akwai wani na harshen ƙasa ga shi can ko fi sabilillah a tabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah ai ai habasaha ya ba da hulusan su wa waqafaha kenan yayi waqafin su fi sabilillah qabla al alaiha kafin ma shekara ta zagayo da za a ce ba da zakka ba kudin su ma babu ai wala zakata na, ba a akai wala ata jam'u itadin shine kayan faɗa wahiyal alatul harbi shine kayan faɗa mina silahi wa wabi wa ghairiha wato na abin da ya shafi makami da abin hawa kafin zakan ma ya riga babu ya ma ba da su hudu za to za a so an tare nan ko ba tare ba Muhammad abbas ya ce amma abbas da aka ce bai bada ba fahiya halayya wannan abin da bai bada ba ni na baya wa mislaha ma'a. zan malunka ku zan bada ai ana ne shi shi abbas ai ba komi wannan shi ya sha babban annabi da kan shi to abin da zai bayar din a ba ni zan bada kuma sau biyu kullum ka yi mata. qala ya umar sannan yace ya umar amma sha'irta anna ammar rajul sunuwa abi baka sani ba cewa babban mutum dan uwan babansa ne kaman babansa ne saboda haka tun da aka ne zan faso shi ne zan ba da nashi ta yi can kasa yin kunkalla wa amma al-abbas fa hiya alayya wa mithlaha ma'a ma'anahu ay annaha ay anni tasallaftu minhu na ɗauki masa bashi zan biya wa zakatun ay zakatan amaini ma ta shekara biyu ma zan baya zan bada yanzu zan bada ta gaba da ta yi wa qawluhu sunu abihi ay mithluhu kamar irin baban ne watan wata zai rubu yani annahuma min asalin wahid ai an ce sunu ka tuna ba ku tuna ba ka wannan abbas da baba na wuri ɗaya suka fito saboda aka ba baba na ne ta ga jali shi kawai zan biya ba ya kuka gani ba tare komai ba saboda mutane galibi idan kana ce masa su yi ƙoƙarin da suke yi ko wani naka ko wani wanda yake jikinka to a ga shi ya saba sai a ce bari a gani in ma ne yake da za a yi haka za ku ga abubuwan suna yi ba mazan ba ba matan ba kun ga nan yaran nan da suke tasowa nan wani akwai lokacin da wasu suka ce ina da wata yaka ba so in an tashi yara kun dai mazu masu ba, ko ce mai tuta bita ya suka ce a bari ne ma rantata wata fara tasowa a gaya za a yi ya za a yi da masu aikin nan ita ma za su jiran mata koko za su gane da to a bari a gani to ni kuma na riga na faɗi na ce idan aka sa doka in na gida na ma ya samu a shi a mai limki biyu dan shi ya kamata ma ya kwaikwayi abu haka idan su ce ta zo da kuka ita nake fara cin mawa waje ita ma ta sani in ma ta ji tsawa kafin ma a ce to ta yi waje saboda dole ita ce abu kallo ran nan nan muna karatu ne ina da wani yaron ya tafi can yawon shi ya je wani ya ɗauko shi hoto kafin mu tashi karatu ne ina jin rana irin ta yauce kawai aka muna shiga kawai sai gashi an turo mana kawai sako ka ce to ku zai ne ka kalli kanan ka ga ainihin a gamji gate wani ya gan su wurin ya ɗauko to amma shi ma can ya je aiki wanda ya ɗauko su hoton ko ko wata ga wani ya ka ɗauko hoton wurin ya gan su ya ɗauko shi hoto ya turo mana ya ce mu kalli ga kanan mu nan su kalli kanan su kai su kai shi to na ka a turo ne ma aka turo man na zo na zuwa na koma na buɗe wata na gani so da galibi mutane kamar jin daɗi suke yi idan kana ce masu ku yi ko ku bari to so suke daga cewa lallai ta a wannan daga wurin ka saba da fitowa Allah Allah suke su wannan na gaya maku wanda nake magana waya za ta da sallah kullum ce a rika kashe waya za a yi sallah ran nan ba fa ni ne liman ba liman ne zai tsayo ce dan girman Allah jama'a kashe waya ana nan muna ofin mura mutum a lokacin sallah yayi ni na da alwala lokacin sallah ya aka ce to shi kenan aka shi amma gawa muna fitowa kawai muka shige aka yi sallar la'asar aka gama bayan an yi sallah an mutane sun fara fita ni ban fita da wuri ina zaune sai waya ta ta bugu ashe ban kashe ba da ta bugo ko na ɗauka na gama abin da nake dawa ina dai zaune dai ina ganin in dan kana sai kawai da na ga goya sai na tashi ne waje sai wani ya bi ni ya ce yawwa amma Allah Allah nake yi Allah ya kawo ranar da kai ma waya ka za ta buga kullum kana ta cewa a kashe waya a kashe waya yau gashi na Allah ya kama kai ma za ka na buga ce Allah ya tuna Allah ya sa ka gani ai ni ma mutum ne ce amma ba ta muke a daina wannan ya ce to ai da ta buga da kai ma sai ka kashe eh to kana da abin dai ya kawo mu wurin an gama ya ce shi dai ya ji daɗi dai zai wuri Allah ya sa ni ma dai bai sa dokar nan yau ta kare na ce to alamun so shi kenan Allah ya gafarta mana gaba da to kaga ya ce ya ji daɗi dama jira yake kullun daga ranar da za a yi to wannan ba yau aka fara ba tuntuni abin a kai saboda kaga yanzu nan wurin ƙarshen da shi wanda aka tura aikin ba fa shi ya kawo ma annabi ƙara ta wuta da Gracias. alaihi wa sallam yuhadhiru min su'i dhanni zanni annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi wa mutane gargadi game da mummunan zato ku duba cikin tabbihul ghafilin za ku ga koran da mun yi magana sun ya kawo hanyoyi da yawa da yadda za kai har sai da ya ce ma in ka kasa gane ka ba mutum guzuri ɗari ba ɗaya akan cewa ga kaza ga kaza na ɗarin in ka kasa ganowa bayan ka ce zai yiwu kaza yake nufi zai yiwu kaza yake nufi za ki nufi sai ka cike na ɗarin ka ce kai wallahu ala ba ni ne hafiz nafsu bi hafiz ni eh, ba ni ne zan mai hisabi ba ba wallahu a'lam bi halihi Allah shi bi sanin halin sa ni ba zan mai hukunci ba ka duba da tara, a na ɗari ka cike da wallahu a'lam sannan ka fitar da kanka ka ce ba ni zan masa hisabi ba ban san halin sa wanda zan masa da za mu yi haka da ba zauna lafiya ba amma yanzu yanzu nan malam zuciyar ka wani lokaci ta shirya ma wani abu malam sai kaga ta abun nan ni na sha in shirya wani abu a zuciya ta in ce wa mutum haka ne ko haka ne ko haka ne malam wani lokaci in muka haɗu da shi ko na gama da shi in maganan abin nan sai in ga bambancin tunanin da na yi kamar gabas da yamma inda na nufa tabbas inda ya nufa da ka gwada wannan sau ɗaya ka gwada sau biyu ka gwada sau uku ko har ka kai sau goma me zai sa ba za ka ƙyale mutane ba ka tunanin kawai in ka ga abu kawai ka ɗauka haka yake to sai dai matsalar ne wasu sai kuma su ce in ka rika ma mutane kyakkyawan zato kuma da yawa wai za a samu matsala in dai manufarka mai kyau ce ko an yi shirya matsalar sai ka tsallake ta insha Allah ta'ala to haka mutum kawai ya zai ma mutane kyakkyawan zato shi ya fi kai riga tunanin mutane ba su da abin. Babin hadith al-Bukhari wa ومسلم an abi hurairah radiyallahu anhu wannan hadisi abu hurairah ya rawaito yace anna ko radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah yace iyyakum wa dhann ina maku ni da yawan zato fa inna zanna akdhabul hadith domin shi zato mafi ƙaryar labari ne za ka ga ka yi zaton kuma sai zama ba haka ba ne mafi yawanci sai zama daidai ba ya ce wala ta hassasu wala tajassasu wala تنافسوا wala tahasadu wala تباغضوا wala tadabaru وكونوا عباد الله اخوانا wala تحسسوا nan كما yadda malamai suka fassara tahassus shine binciken ayyukan da mutum yake aikata na alkhairi kada kai da binciken su kai ta sai ka gano abubuwan da shi yayi kaza kaza kaza na alkhairi ma to balle kuma ga wala ta jassasu to ta jassasu shi ne wancan wanda ana neman a bincika sai an gano aibinsa na alkhairi ma an ce kada ka yi to balle kuma wannan balle na sharri ku duba cikin rawdatul uqala kalmomin nan irin yadda ya masu sharhi da bayanai a jiki wala abin sai mutu ya sha mamaki ta hassasu ya ce an ce ma wala ta hassasu kada ma ai wannan ya kawo dalilai da yawa to balle kuma wala ta su, ko kada ai wannan abun nan din kada ai irin waɗannan abubuwa irin ta tahassus wala ta jassus wala tanafasu kada ku riga rige-rige na wani abu ku da ƴan uwanku na duniya ko na wani abu wanda zai sa wani ya kokarin danna wani da abun nan din sa ba ai kowa da rabansa idan an yi tahassus da tanafus daga nan dama za a samu tahassus amma in ka san kowa da rabai shi kowa abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yanka wa na shi ne za ka samu za ka samu ba za ka samu ba za ka samu ba ko ba wuce zai magana amma kuma sai ya rusa abin ya ce tun ran gini tun ran zane ko tun ran haka nake ta ko to tun ran gini tun ran da ka halitta kake nan fa nake nufi to tun kuma eh to tun kuma fa aka kaddara abin da za ka samu to me ya rigima sai ka gaba ka samu wadama ba naka bane in ko naka ne ko duk duniyar nan za su samu sai ka samu kuma ko a ina kake radda aka so ka samu sai a ɗauke ka a cikin ko baka san wurin ba a kai ka saboda ka samu ka je ka samu wala ta hasadu kada ku hasada ma juna hasada ne mutum ya fatan wato zawalun ni'ma ala bin ramin ana fi sai gurin mutum yana cikin ni'ima mutum ya yi gurin ni'imar a kwace ta daga wurin wannan ta zo wurin shi ko ta zo wurin wanda yake so to hasada da tafi muni mutum ya hasada akan wani na cikin wata ni'ima amma yanzu shi abin da yake so a dai raba shi da ni'imar ko shi ya samu ko ba shi ya samu wannan ita ce ashabu da muni to dukkan su laifi ne kada ai to wannan jiyan na hasada shine mai madrasatul du'a yake magana yana cewa shine ciwon da sai da gagari annabawa annabawa sun yi sun yi sun yi su karantar da mutane yadda mutane za su gane a kai matsayin su daina hasada amma kowane annabi sai da cutura sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sai ya damƙa mana maganin da za a yi ta faɗa da ita ko bayanan sai ga sura nan ku ta karantawa wannan suran ita ce maganin hasada domin hasada idan ta rika a wurin mutum wanda ke ma hasada mai ƙarfi in ta yi ƙarfi to za ta rika fita tana shalin kuma irin yadda wutar nan take yi ana wasan yara ga abin nan wutar nan mai fita ta cikin mutum to in hasada ta yi ƙarfi sai kawai ta zama kamar maita sai mai ma ita ya zama kamar maye haka in ya ga wani abu na ka yi magana abin ya lalace in ya ganka kai kanka ya magana ka shiga cikin wani hali ka fara rashin lafiya shikenan to shi yasa aka ce abun ainu gaskiya ne wannan abun wasu malaman suka ce daga hasada ke tasowa yana fara shi kawai sai zama bangare ne na hasada ya ce wannan abu da gaske ne domin yana sanya rakun mutum a kabari yana sa rakuni a tukunya Idan mutum ya ga abun hawanka raƙumi ne ko yanzu irin na yanzu ya buga mai wata hasara in ba ya sa wata karo ta kai shi ka gaji da shi ka sayar wanda ya saya shi ko bai da wannan hasara ka ga na tsawon shekara guda lafiya sai wai da ma ba ta kai abin nan ya dame ka maka ce ya eh, ce ni ko wallahi da na sai daga wurin ka ba matsala ka ce zai kana wanda ka gano me da shi shi ba matsala wurin shi tun da ya saya ba matsala kai ko da kullum sai ta zata tsaye da kai a hanya da ka zo a taba a taba a rasa kun da ya same ta hasada ne hasada na sa mutum kabari yana sa rakumi cikin tukunya ina kenan na a waɗannan ba wawaye wani wanda mutum zai zo ware gini kawai sa a wane ne sunan wanda ke masa mai ɗaukarwa haka status ya zo ce ya sabon yirin da yake yi nan ya sa sa kowa ya gani wannan ya maukaci sunan shi da sabon da yake ba mafarki an ce in kayi na alkhairi kar ka faɗi ma kowa sai wanda ka san yana son ka balle hakika ka bayyana ma wanda ba ka san yana son ka ba ko yana son ka mafarki ba da bai zama da gaske ba mafarki ya zama da gaske ne to aka ce in kai mafarki na alkhairi wanda ya faranta ma rai kakka gaya ma kowa sai wanda ka tabbatar masoyinka ne sai ka ba shi labari in kai na sharri shi kakka gaya ma kowa ba to ka roki Allah ya kare ka daga gare shi amma na alkhairi ka gaya masoyinka to mafarki an ce kakka gaya ma kowa sai masoyinka balle hakika ka bayyana ma kowa ka dubi da makaranta hadisin can da aka yi magana a yau wannan abokai ne wasu uku amma ɗaya bai taɓa ganin ɗaya bai sa riga ba shi wannan yau ya gan shi ya sa riga ya tuba riga kawai ɗaya ya lullube shi suna tare ne fa sai ɗaya zai wanka sai ɗayan ya sa wani abu ya tare haka ya sa mai kamar mayafi haka shi ya wanka ta baya shi ɗayan da ya zo ya ƙara so sai leka ya ga ɗayan jikin shi ashe mai kyau ne ya ce ah wani ashe haka jikin kai ta sukul kamar yan kamar budurwa wata kawai sai ne daga nan ya ɓaci shi ɗaya ya ruga lokacin manzo Allah na ne zai gaya manzo Allah ga abin da ya faru mun ga mutum abokai ne amma wannan ga abin da ya ce masa ya ga nan ya faɗi yanzu ya faɗi wannan annabi ya yi faɗa ya ce me yasa ɗayan ku zai kashe ɗayan kuna tare me yasa lokacin da bai ga da ya gan nan ya ga wannan jikin nashi bai ce tabarakallahu an sadu salihin da ya ce haka nan da shi kenan to kalli wannan ai ba a yin wannan wannan zamani ne zo da wani wawan cigaba mutane na ganin sun ci gaba ne ba wani ci gaban da za a yi a wuce tarbiyyar da musulunci babu shi a mulka so ba komai bane in an sako ma daga mutane na ta yi kai su wannan magana ta ka wannan ne wani zai zo fara ta ya yi gini ya kai wuri kaza saboda aka bari ya zo ya ta su gashi nan yanzu a cikin wurin gashi nan yanzu yana kaza kuma baka tantance ba wanda yake da contact ɗinka lokacin da wani to dole ne yana da contact ɗinka kuma tare kuke kamar san inda ya samu kwantar sai naka wani to mene ne na wannan ma in so kake tura ma wanda ka zannawa mazoyinka ne ka samu sai da zaka tura mai ta inda ba ba ta gani ba ba a bar labarin komi ba a bar labarin ci gaba kowane iri ga kowa da kowa a wannan bane ko musiba ce ba ko ake gaya ma ba in ta shafe ka ka ce ai ma jabe saboda idan masifa ta same ka ka faɗi wanda ke ma hasada ya ji daɗi yanzu ya samu abin da yake so masoyin ka shi kuma in ya gani ka fata masa rai shi kuma bai ji daɗi ba to ba su nan ba a duk koyi da ka fata wa alaikum salam eh da makan shi ne ai tun da mai su ɗaya ai dan hasada ta kai hasada ma mutum ba abin da ba zai iya yi ba shi da kai shi yana yakan mutum ya kasa yakan ne zai nemi kuma yadda za a yi nemo yadda za a yi ai dama da abu take kawo ga mutum ya zo wani na na ci gaba wani ya ce bari ya je ya mai sirri ba mai kawo shi suna ta kawo shi ai tunanin cewa bai so ya samu ya ci gaban nan ne ya kawo cewa bari ya je ya mazo ne abu kwanakin suna ai karatu surar can da muka faɗi da ko ko shi mutum a kan shi ga sura na kula wuzu da rabbil fala ko shi da yawan gidi shi ne haka wannan surar na suratul falaki na ita mutum ta karanta ya sa ce da safe ka karanta ta so in ka tashi da safe ka yi sallah asuba karanta suratul ikhlas so wanda bai gaya mawa ku tuna tare suke tafiya har a wani wurin cewa aka yi saboda son da annabi yake mai sai da annabi ya sauka a kan abin hawa ya ce mashi shi ya hau ya ce ya rasulallah ba zai yiwu ina kan abin ma na kasa ba kai dai ka hau ya ce to mu hau baya kai ka hau baya na ya ce to wannan in kaya ta ina yin haka ne sannan ya ce mai ina son ka ko in gaya ma wasu surori daga Qur'ani wanda da za ka karanta su kullum da za ka karanta da yamma ba wata halitta da za ta cutar da kai ya ce ina so ya rasulallah ya ce in ka tashi da sahabi kullum ka karanta kulwallahu su uku karanta falaki so uku karanta surafin nas so uku wannan shi nan so uku da yamma magariba ka ƙara karanta su so uku kullum kamar yadda aka ce to a wata ruwa sai aka zo aka ce sauran salloli kuma sai ka bi su sosai dai karanta su dai kowace sallah karanta wasu malaman suka zo kamar yadda aka yi sharhin su na manta cikin amma ibn qayyim ya yi sharhin su a wani wuri ina jin ko cikin tafsirin sa da yana abin nan ne na da na dai manta da yi magana amma dai ya ce abin da ya sa ake wannan ake ci a karanta da safe saboda safe shi ne farkon lokacin da za ka shiga cikin hada-hada da mutane sai a samu kariya da yamma kuma dama nan ne za a iya cin a na farko na biyu kuma lokacin da za farkon kwanta da daddare magariba ta yi daga nan sai a wurgu abin da za a wurgu sunan ma ka tare shi ke sai za a ce ka ce ka ci dabino bakwai da safe kafin ka ci komi in ka ci bakwai da safe shi kenan wanda duk zai wurgo abin da zai wurgo ran nan ka sha to shi ne ya ce su suka ce sai ajiwa da binon da na madina ibn al-qayyim cikin zafin ma'adi ya ce shi baya ganin cewa dole sai ajiwa saboda annabi ba zai faɗi magani ya ke kanta da wasu mutane wanda wasu mutane ba ya ce yana ganin kawai kowane dabino in ka ci guda bakwai ya yi to sai ma na ji wani malamin shi ma ya ce shi ajiwa shi bai ma yarda da ma magana a ce wai ajiwa shi ne ma wanda zai zama a wannan ba domin su a wurin su san suka ce ajiwa shi ne dabinon da ya fi kowane dabinon rashin daɗi da rashin kula don su wa dabbobin su masu suke ba su suka ce ba su damu da shi ba su mu ne in mun <laughs> ita ba da shi kawai dabino dabino ne kaga dawa ka sai wanda kaga dawa kawai sai su kari ka ce wajen kala nawa gaje su dabino to dai wancan magana shi abu nan ne amma fa da kunne na ji shi ma ka ta je a Madina da ji shi yana magana ya zo ya yi maganganun da ya ce shi bai ga wani dalili da zai sa a ce yana da wani su dai ajiwa tun da suka tashi ba su gani suke sai dai su wara a wasu da suka ci zo ba za ce shi ma to me za a ce sai shi ka ce me? ya shuka shi ne shi ne a shuka shi wanda ya shuka suna da yawa dai wannan ne tunda inda ya shuka dabino ai gonar dabino yanzu ya tarar da mutane ne na shuka su ya zo ya ce farko ya fara cewa ba ta an yi kilili ba ko aka ce ai haka ake ya ce ko ba a yi kilili ba ma zai yi aka yi ba a yi kilili ba dabino bai yi ba to shi ne dalilin abun kawai suka ce to ya ya ce to yanzu a yi abun amma kuma ya zo ya shuka aka ce ya shuka da yawa duk suka tashi lokaci dai sai guda ɗaya ba aliyu na bin ɗalibi ya ce kai da za shi kuma ya dasa da nuna ya yi kurin da shi ya tashi aka za ka gaya maza ka ce da binan nan da ka shuka an sa an sa an sa su duk sauran sun yi amma wannan bai yi ba guda ɗaya aka ce ku je ku je gani ya je cire shi ya ƙara dasawa ya tashi kama sauran ba ai ba nuna iri ɗaya ne aka ce dole kala ne dabinon kala gare su da yawa a gona ɗaya suna shuka kala daban-daban ka duba cikin abin da magani akwai sukari akwai wane ne akwai wane ne to a gona ɗaya ana sawa da yawa to ba ba dole bane ya zama shi kadai ne ya dasa a lokacin almuhimmu da in magana ta inganta nan. amma in ka ji mutum malami ne a madina kuma yake zaune ko malaman madina nan suna jin shi yayi wata magana ai shuru akwai dalili sai dai kawai kada mu kawo rikici ne a bar shi ku hajuwa in ka samu in baka samu baka ci na nan gare guda bakwai da safe kenan ka tashi da asuba kafin ka karya ka ci bakwai kuma wannan olsa olsan nan din kana cin da dabino sosai galibin shi dai da sassa ba za ka ci shi dabino galibi ba wannan olsan Allah da sai ka sai ka sai ka mamanta da ita magani ne sosai ana abubuwa da yawa yana da sirri da yawa Allah dai wani kawai shi bai son bai so kamar zuma ce tana da magani amma wani shi bai son ta wani kowa da ta yi bai so sai ji bai jin daɗi to amma in ka bibiya sai ka ji wataƙila ko shaye da yawa ko ko mamansa ce ta sha da yawa yana ciki sannan ta samu matsala da yadda abin ya har bai bai so to da yawa wani in ya zo bai shan zuma za ka ji a ci abin da ya sa ya taɓa shan ta ne sai mugun shaye masa ya ta amai ko hura wani ya ce shi bai shan hura kai ta mamaki kai kai ba ko kana da yan hura ka kadai sai bai shan ai sai ka ji gashi a yanzu za ki zama ra sai ka da alhamdulillah kama kaga wani shi bai sha ya ce bai shan kurashi kwata-kwata in ka tambaye me dalili ya ce wata ran ne na mummunan sha shi ma ta buge shi yaran ta mata ake ta kashe mutum ya sha da yawa abubuwan abinci da yawa za ku ga wani in bai ci yana da dalili ko wanda na muna magana da shi shi bai cin dan wake ya ce abin da ya sa bai cin shi shi kuma wata ran ne shi kuma yana ci yana ci yana ci sai ya ƙare sai mamansa ta ce masa sai ce zai kara sai maman ta ce masa ta ce kawo kwanan ka sami ko ta zuba mai ita ta shiga cikin ɗaki ka zuba mai rana shi ko bai sani ba ya je kawai sai zuba kanan zai to shi bai jin wari bai jin damshi ya zo ita cin ɗan waken nan ita ci ya kade ya kai wani wuri ya ji dai ɗan waken nan ba ba daɗi a waki ya ce shi ba ya ji ɗan waken nan ya bambanta da na ɗazu har ta zazzagai ta ce kunya ɗaya in dafa abin wata a wani gida aka ɗauko wanda aka zuba ma ta ce miko in ci da fushi ta miko kawai tana ɗaukar ɗaya ta sa ta ce ta ba dole ba kana nufa ka je ka zuba kai ba ka ci da ba ka ji ce shi bai sani ba daga nan ta gane ashe bai jin amshi bai jin wani to shi kuma daga nan ya ji bai son tun daga wannan cin da ya yi masa mara daɗi to kaga ya kaga irin wannan shi yasa ake so a rika gwada yaro tun yana ɗan ƙarami ana gwada shi abubuwa da yawa don a tantance malaman tarbiyya abin da suke gani shi sun haka za ku wani lokaci a ce ko namiji ya aure ko mace ta aure aka samu wasu matsaloli iyayen za a tuhuma da abin da ake kallo ya kamata su san haka tun suna ƙanana su gane yaro jariri ana shafa mai turare ana shafa mai abun nan ana mai abubuwa zai sa gane yana ji yana ji ko bai ji ko kuma wajen magana a rika mai magana daga ana gani ya juro sa gane yana ji amma ka samu gafayen iyaye har sai yaran su taso a wasu abubuwa na hawa ba sa su kuma ya ba sani a da su rika gane alayyati halin da wannan nubashi to shi ne, ina ne ma nake to to nan, kuma sannan kada ku rika kiyayya da juna ku rika kin juna ki na ba gaira ba da yi wanda ya je na jin haushin wannan wanda yana jin haushin wannan wala ta da baro daina juya ma baya ɗan uwanku baya da cin taimakon su ko ta mutum ya ga wani kawai ya nuna ba wuya wasu wasan da shi watsi da shi wa kuno ibadallahi ikhwana kasance dai kuna bayan Allah ɗan uwan juna kowa na son kowa in aka cire waɗannan abubuwan da tsakanin mutane da yanzu ga mutane su zaman lafiya amma mutumin da ya gane kana masa tajassusi ko ta ƙara ma ta in aiki alkhairi ne mutum yake kawai ana to kuma mutane ba su ba wani ma aikin yanayi mara hasada bai ma kaunan a ce kayi alkhairi balle har a ka zai so duk kullum abin da za ka yi ba daidai za ka yi ba ba zai so a kai wani alkhairi ba balle ma har ya bincika zai dai ba ta su idan yana yi hasada duk hasadar nan za ta iya haifar waɗannan matsalolin su tasu zai iya sawa daga nan bai so kai alkhairi zai so kai sharri kuma ya san kayi ya gano zai so wani abu da an tashi ya ga za ka samu kai da shi ya kokarin su shi zai samu kai ba ka samu ba zai so zai yi fushi da kai rata ga ka samu ya kika ba abin da ya sa ke jin haushin ka ka samu bai samu ba in ko haka ne yana ganin kama wani lokaci ta dabu riga ya ta dabu ma ya tashi ba wurin ma ta zo to ba duk sada ta kawo shi ba bal wa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu qala jaa rajulun min bani fizara ko fazara to wani mutum ya zo daga wannan fazara ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inna imra'ati waladat gulaman aswad shi wannan mutumin ya bada labari shi balarabe ne matar shi balarabe ya ce sai zo gaban manzon Allah ya ce matar shi ta haihu wani da baki wule baki Allah ta dare daga Allah wata rana muna da wani aboki kawai ya tashi ya ga yadda yake shi gashi baki gashi bagobiri an gamta wai bai gashi baki gashi ba gobiri an bai zanen gobarawa gab daidai da wuri ya ce na ai wannan Allah ya taimake shi daidai ya samu kuɗi da bai da kuɗi ga bakin nan ga gobiranci inda ce Allah ya zan matar da za ta aure shi sai a yi da gaske zauna ka yi tara kuɗi yadda mutum cikin fulawa fulawa nan ya samu wata fara fes da auro aiko da ta tashi haihuwa Allah ya ba su biya wa suka haifo biyan da baki yadda ka zan fito kofin shi aka shi baki an wale ya zo da tuberu ya ce mu je a je a yi adda a haihuwa muka tafi gidan iyaye ba ciki ga iyaye a cikin ɗakin wura A kai yi shiga sun mun yarinya ya ɗauko ya ce ustazi ka yarinyar nan shege yarinya mallam shege yarinya ita ba ta san abin da ya sa ni na je na lalubo wata wata hasashe idan ta tashi ta biyo ni wule kai ba gasta mu yadda kika fotokofi da ne da ne ga mata Allah za wata albarka ya ce wallahi addu'a bi za a yi Allah za wata albarka shi kuma Allah ya za ya samu kuɗi ya ci gaba da samun kuɗi saboda wannan ya rike wallahi aka ce ta girma ba da kuɗi ta shiga uku ba wanda zai zo ta wannan tunai ya kai gidan shi ya ce ko Allah dai Allah ta ni ina da kuɗi na ta taso sai in haɗa da ita da da kuɗi in ba wanda ya ce zo ka zo ka ɗauki wanda tun daga kai daga gidan kai hala wa tun da kuɗi. Allah ya wannan ita biyu ita biyu da ita ita take ta girma bai da kuɗi ta shiga uku. Wallahi ba wanda zai zo da wannan tuna. Ne ba ga wata ba da ta shi duk kuɗi na kashe sosai fa na aure na ba. Wai da ni saboda in samu ta tsaye. Dole kuɗi. Sai ce to ai Allah dai ke halitta ba kai ba Sai na ruwanka ya ce gaskiya ya zaka amma dai to shi dai a haɗa cikin adda da za a yi mata dai Allah ya sa ta girma yana da kuɗi saboda in ta gagara kawai zai haɗa ya sai kai zo in baka ba ta in baka ki jari ba da kuɗi ɗaukaka raba da ita to ka gani to mutane na da wannan tunanin tuntuni to wannan shi balarabe ne ma fashi balarabe ya ce ta haihu masu ta baki rasa yadda zai da wannan magana za a yi za ka samu wannan da aka baki wuli ya tafi mata sun suka wannan biyayya wani lokaci za ka ga kawai tun ran kai maza ba su cika gane kama sosai ta jari amma ka ga mata ana haihuwar jariri malam ya fito aka suka ɗaukai ya su taɓa za su ce ka haihuwa baban sak ko mamar sak ko wane ne sak haka za ka ji suna can in ko sun ce mm, to wannan kuma idan ka ɗauko wannan fuske to gara in mama suke ma wannan magana amma a shari'a a haiho jariri a rika kuma baban ce ana ta ina ya ɗauko fuskar baban nan akwai matsala ba a so domin tuhuma ce wannan domin ana shakkar baban ɗa amma ba a shakkar uwarsa da sani ba bakwai kun gane to ga suka ba da ta ina ka dago wannan fuska ai kaga magana ta fara nisa to gara ai shuru ko an gaba fuska bace ai shuru. in kuma mutum yana so ya sha bulala to to sai ya ci gaba da wannan magana to kuma zai iya yi wa aikin cikin kakannin su duk kun san dangin baban kwanaki nan wani ya ba mu wata kista nan ya ce a wani wuri ne aka zo aka haifi ɗa ina jin da wata takwas ne aka haife shi sai kawai na jin ko uwar na dai manta amma cikin ƴan uwan mijin ne wata ta tsaya tsayin daka ta ce stop wannan yaron su ba su yarda ta wannan cikin ba su yarda nasu ba kafin a haihu ta ya za a yi kawai daga zuwa ba daɗe ba kawai da wannan ciki to da aka tashi Allah da ikonsa da aka haihu ina jin yarinya ce na manta dai yarinya ce ko yau na yawa wadda ta dace ta nace tana cewa ba ba dan gidansu bane sai aka haifo jariri yarinyar kama da ita sak daga dan dole ta shi to yar uwan miji ce kuma ita ina jin yayan miji ce ta tsaya tsayin da ka tace san su ba da za a ga masa wannan a wannan jiki ba ku da ba da Allah ya tashi kawai sai ya zo da yarinyar ita mai shishigin sai aka zo da yarinyar malam kamar an fara kara sak irin halittarta fuska sun yi ɗaya da an gani kawai a san abin da ce ta da eh, ya lalle to sai shi dole sai shi to shi wannan shi da kanshi ne ya kai kara ya zo ga kawai ga ɗansu su baki ya samu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi saboda iya karantarwa shi da aka samai da wannan magana sai sai hallaka min ibn kana da rafu raƙumi kana da rafu raƙuma da kake kiyo qala na'am ya ce yana da hakuma kala fa ma alwanuha to wadanne iri ne kala humrun ya ce jaijaye ne kala hal fiha min awraq ya ce a cikinsu akwai awraq wanda yake akwai baki da bari ke da shi ne aurak wanda kalar shi ya yi kala biyu akwai baki akwai bari a cikin kalan da jaijaye duka to yanzu akwai aurak akwai shi irin wannan wanda ya haɗa ja da ja da ja da bari da baki a cikinsu qala inna fiha la ko auratan wannan ya dan hade ne ba wannan an yadda yake farkon nan ba lauratan bane auratan na ba san gani sai ce eh ciki akwai aura qala fa anna ataha zalika ya ya aka aka sa ta zama aura da ita wannan ta ina ta samu ta zama bayan kai da je da jaye gare ka duka yanzu aka samu mai baki da bari a ciki قال عسى أن يكون ko نزعه وإرق ce ina ganin wata jijiya ce ta fizginan wurin kawai shi ma sai sai aka samu wannan kalar kala wa za a sa an yakuna ko irqu sai ce shi ma wannan dan naka zai yi wa wata jijiya ce ta jawo ta canji dangin shi ma yazo zama haka to da aka an kashe wani daga jijiya da kai shuru, daga dangin ku ne aka samu na aka shi kenan shine zai ce al'aura huwa alladhi fihi sawadun laysa bi safin ko shine wanda yake akwai baki ciki ba tsantsan abun nan ba wa minhu qila lirramad awraq wa jam'uhu ko warqun ah, ka ahmar ya zama humrun nan kuma asa an kuna yakuna naza'ahu irqun in al-muradu bil irqin al-asl min an-nasab tashabbuhan bi irqi bi arqi shajara ko ana kwatantawa da wajen nasaba dai ana kwatanta shi da kaman reshe na abun nan itaciya min ku qawluhu qawluhum fulan mu'arrafun fil nasri nan dai to da kaga dai magana ta kare bal kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yanha an yufattasha al umara an sabana ay ar hatta la yasuduhu shi yasa aka ce an hana shugabanni ma kada su rika bincike su hana kada mutane su rika su rika binciken ma'aikatansu idan ma'aikata sun koya wasu abubuwa shi ta da sai sun gano me suke aikatawa domin suke haka za su bata su mutum ya gane an san aibinsa gaba ɗaya kuma ba zai bari ba zai fito ya yi a fili kawai baya ta za a yi to mutum yana da wani abu a boye yana ganin ba a sani ba ya fi tunanin yanzu kuma kada a sani ya ji kunya an abi umama radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna amira idza ibtagha aminan nasu afsalahu shi shugaba in ya riga ya fara shakka a cikin mutane yana tantama bai yadda da wannan ba bai yadda da wannan ba bai yadda da wannan ba to sai lalata mutane gaba ɗaya kun gani nan muna magana da wani yake cewa wato shugaban kasar nan namu da muke da shi sai samun mutum irin shi sai sai an yi da gaske saboda shi idan ya yarda da kai in duk na nan za su taru su ba daidai kake ba shi in ya amince ma ba zai yi ba amma kuma rabbe ya gane cewa ba daidai kake ba kuma in za a taru duka a ce mai ya barka ba zai barka ba Za ka ke son mutum bai san aibin ka ba mutumin kirki ne kai rabbe ya san aibin ka ya rabu da kai sai dai wuya ko ba ma sa haka mu muke zaɓowa saboda haka mu ce ya kamata ya cire wani ya sa wani duk abin da za ka ji mun ce ya cire wane ya sa wane maslahan mu muke kallo a wanan da muke cewa shi ma a sa kuma ku auna ku gani lokacin da duk ka ji mun damu muna ta da wane aka sa to shi ya fi kusa da mutum da za ka tambayi ka ce saboda me ce saboda mu ba faɗo, ko ko ba ka bane yadda eh, ka ji ce a cire da wane aka sa da ka tambayi ka ce to ko menene muhimmin dalilin ka ya ce saboda da can wurinsu ba gara wurinmu ba da gidansu can ba gara gidan su abin nan ba Ka za ba gara kuma abin nan ba da gidansu wani kuma ba gara gidan ku ba in yanzu na mu ya samu mu ba sun ba su samu abin nan ba to maslaha ce khassa mutum zai kalla wani ma din baka san shi ba ma wanda kake cewa a san wani yadda yadda ka san shi a gefe ka san shi da zai samu sannan ne zaka gane ashe da baka ma san shi ba sai da kake magana cewa da shi bin haka ba wasu abun kawai ne abin da nake gani babban abin da za mu rika yi addu'a kawai ita roƙon Allah tun da shi ke da bayan nan da shi mai shugaban da kowa ma duk bayan Allah ne shi in Allah ya so ba mu mafita sai a zo a yi amfani a samu waɗanda Allah zai sa su su yi abin da ya cancanta amma ga hannun mutane yanzu wani ma ba ka sanin shi sai sadda ya sa dama mutum yana da kame yana da wani abu koya a zuce shi me yake so ya yi a rayuwa ya yake so ya zama ya yake so ya yi wace irin mu'amala yake so ya yi wani tashi na nan kwanta are ba za ka gane ta ba saboda bai matsayi ba sai rabbe matsayi za ka ga a fito da waɗannan abubuwan dama suna nan kwanta are shi san da zai fitar da su ne lokacin bai yi ba dan ba su amfani ko da da su kafin wannan lokacin amma yanzu dai samu sai ga yana fito da wasu abubuwan da da ba su ba sai ka ji ana cewa wane ya canza dama ka yi matsayin ne bai zo ba yadda za ka gane ya yake ba zan yi hukun gane kyau ku zo haka wannan shi to kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati dukkan kuma kiyaya ne kuma kowa za a tambaye shi game da kiyon da aka bashi wa min babin qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam kama bin sahih تجدي مجانا دنا زعل صلى الله عليه وسلم يا كمان ديزوج كل في عينكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته دكم كم كيا يعني كم قوانا تنبي كمان كير فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زوجته عائشة رضي الله عنها ده النبي صلى الله عليه وسلم ينا كرد ما تس عائشة لا قال ما تير درسا ينا كرد ده إذا ba ta manta shi ba har abada fil bodi an zanni yadda za ta nisanci mummunan zato kada a rika yin mummunan zato ba halau yanzu ku zo mu kuma masu karatu musamman ma mata linata aisha bi qulubina ma hadha ad saboda mu da zukatanmu tare da wannan darasi mai tsada da aka koya ma ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha. Wabil hadith الذي رواه مسلم يقول في الحديث والإمام مسلم يرويه رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعرف ومن لا غاري بقى مدني كما قمد من الله صلى الله عليه وسلم يقول بلني عند علمي يتقول دي يتزا تفعاد يتزا أصور علينا قلنا سبحان الله باري سكتشي بلا سكتشي مناسوب qalat lamma kanat laylati yayin da ya kasance dare na wato da girkin ta kenan da ba ita dai ce wajen manzon Allah allati kana annabi sallallahu alaihi wa sallam fiha indi wanda annabi ya kasance a wuri na yake a rana talaba wa alida abu wa khala'ana alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta ga ya juya ya ajiye mayafinsa ya tuka sa. da ya zo lokacin da zai kwanta daga ya ɗauki mayafi ya aje ya ɗauki takalma ya ajiye. ko wata abu ma inda rijilai ya aje su daidai wajen ƙafafunsa wa ba sa tsarfa izarahu ala firashi ya shimfida gefen mayafinsa a kan shimfiɗa inda zai ɗan kwanta wa tsaja ya ɗauki a kaɗan lam yalbas illa sama, sannan an katara ƙarfi bai daɗe sosai ba sai dai-dai gwargwadon lokacin da ya lura da kamar ni ma na yi barci kaga ya ga na kwanta ne rai sama nan gwargwadon lokaci ka nan wanda zai sa abin da yi ya lura da kamar na rufe ido na yi barci fa akhadha da nan sai ya ɗauki mayafin nan nashi a hankali a hankali wannan gyautar nashi wanta ala ruwaidan kuma ya tashi ya sa takalma a hankali irin kamar da abin da kake cewa ko Yasa sa takalman nan sannan a hankali ba abun nan wa fataha albaba wa kharaja ya bude kofa ya fita ita kuma a ce ba ta yi bacci ba tana ci ga cewa ga shi nan yanzu kaga ya ɗau takalma ya sa ya sau mayafinsa ya ga matan tana gani tunda ai ta lura da abin da yi tunda tunawa da labari yadda yake kwanciya ba ba ta saba ganin haka ba rabin mayafi kada a danne mayafin duk ya zo ja To? ya ji kudawa ya duka suka kwanta to da bai da wani abin shi abin shi kudin shi da katifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kan katifa yake kwanciya ba zane yake da shi mayafi ne kawai lokacin ya so a shimfiɗa shi da kauri ya shimfiɗa haka in kuma yana daure da wani ya zo to ya yaba kamar yadda kuka ga mata ta a ƙauye wani lokaci ana zafi idan wata ta zo kawai sai ta kwanci rabin zanen sai ta shimfiɗa shi haka sai ta kwanta bisa sai ta kibe ta tsaye to yau sai ya canza mai yanayin domin an shimfiɗa shi duka in ya zo tashi a kaga zai tashi ta ji sai ya sa rabi ya kisa a fi duka to kuma ga inda ya aji takalma wajen wajen ƙafa inda da ya tashi zai sa wannan ne abin nan ba a yabu abin aka ce wata mata wata rana yar madina ta zo ɗakin manzon Allah ta gaida ummul na Aisha sai ta ce ina manzon Allah ya ke kwanciya ta nuna wata ce shi kuɗa shi ta ce ka nan ne wuri shimfiɗa sa aka ce nan yake kwanciya sun koyar da ta da cikin gaskiya a wannan a ce yanzu muna kwanciya cikin irin abubuwan kwanciyar nan a ce manzon Allah yana kwanciya a ƙasa sai ta ɗauko ba sabuwa ta kawo ta ce a sa A aka sha a wuri ya yi kyau shi kuma ya dawo ya zo ya kalla ya ce Aisha ina kika samu wannan ta ce wata baiwa Allah ce ta zo ta ga wurin kwanciyar ta ba a tambaye ta akai ba ita ce ta ga wurin kwanciyar ta ta ga bai kamata ka ga kwanciyar a ƙasa haka ba ta ɗauko wannan ta kawo sai ce a maida mata bayan nan ya dube ya tabbata maida ya ƙara dawowa ya ƙara gani ya ce aisha ba na ce ki maida wannan wannan ɗin ba ta ce ita ba ta mada sai fita ya dawo ya ce na ce ki maida mata ni ba duniya ce ta gaba na ba wannan duniyar nan da kika gani an zo ma jibrilu ya shawarce ni an ce ko ina son a maida man zuwa dutsen uhud ya zama zinariya duk inda na yi na ce masu ba ita ta dama ba ne ba ta ita nake bukata ba to kun ga wannan to wannan shine da ya fita ita kuma ta ji ya motsa ya fita sai ta bi shi yasa ake cewa lokacin mutum yana damuwa da abun da mata kishi yana sa a yi tunanin mummunan zato to wannan abu wani lokaci sai dai a rage amma mata su bar shi duka ba zai yi ba ko da haka wani lokacin kana da mata biyu kana shigowa ka ga tana kamar tana latsa waya ba latsa waya take ba kallo take karfe nawa ka shigo time take kallo in kuma za ka fita ko aiki za ka in dai kai zaman ka ne ta damu ba kai zaman ta gida kai ta ma zuwa aiki a gidanta in dai gidanta ne kai zaman ka kana tashi wani lokaci kace za ta bane ta duba lokaci Ka ce eh eh da yake nan ne ba sai karfe na karfe na amma jiya a can wani sai daga kai karfe sha ɗaya sha biyu ma kana da gidan baka fita ba amma mu nan gidan kamar muna ci gwaji karfe yanzu karfe nawa na ka fita za ka ce za ka fita yanzu ita ta duba lokaci ka in ka dawo ta shigo abin nan ma in ka fita in gida ɗaya ne ka koma ta windo ka riƙa leƙe daga ko za ka biya ta ɗakin ko ko daga nan ma ka fito ka na kai ko kuma wata ma masu babba sai ta tsaya wannan shaidu ne kwanakin na wani da ya kawo min da ya zo da ya zo nan yana gaya min nashi wai ana ruwa ne yana zaune a falo sai kawai ga wata yariya ta shigo ta shigo abin nan ya ce ya haka yi ne wance zo zo na mana ta ce a ba zama zan yi ba to da me kika zo yi ita ce mama ce ta ce wai ta zo ta leko ga ko suna cikin ɗaki shi da addi ko a falo suke ka ji wai maman ta sai ta turo da zo ta gani da shi da shi da ko a falo suke koko suna cikin ɗaki bi da addi to ka duba wannan ta ya ba ta ne wannan munan musiba ce ta shi kenan to haka take yi to wannan akwai abun nan ba akwai kusan a cikin akwai asali amma dai a kula da shi wanta ala wa fata alba fa kharaja thumma ajafahu ruwaidan sannan ma haka nan ya kulle kofar da sannu sannu farkon dai da take da aka fita dai dan jawo ta hankali kada ta yi motsi a ji ya tada mai wajen yadda zai tada mai bacci bayan fa ita da kanta ta ba da labarin ba da yadda yake kiyaye haƙoƙinsu ta ce idan ya shigo ɗaki idan mutum ya kwanta bacci to zai yi sallamar da in farke kake za ka ji in bacci kake kuma ba zai tada ka ba kai ke yin sallama shi an yi an kwanta bai yi abin nan ba ta ce haka yake kuma in yana sallarsa yana sallarsa ta dare yadda ba zai ta da mai bacci ba har sai in ƙarshen dare ya yi in ya shafa'i da wuturi to shi ne sai ce subhanal subhanal malikil quddus abin nan ko ne na mai wasu ya ne ya ne abu na mance ai akwai akwai subhanal malikil quddus sai ce subhanal malikil quddus sai a na karshe sai ce subhanal malikil quddus rabbul malaikati war ruh sai ba da karfi to wannan shi kuma ya tada waɗanda su ba su tashi ba kenan lokacin kowa sai tashi da an ji wannan ta karshe to zo dare ya zo karshe an annabi yana nufin kowa ya shi ya wani abu kafin a ya fito ya to haka ne to shi ne zai to kaga yi ta san haka amma yau da ta ga ya yi irin wannan lallabawa ya ɗau mayafi ya ɗau takalmi sannan kuma ya je ya rika kofa a hankali sai ta biyo shi a can za ku ga abin nan cewa ita tunani ta yi wannan fitan da ya yi wajen wata za a ɗakin wata zai shige sai ta fito ita ma da ta ga ya fita kawai sai ta lallaba ta biyo shi da baya ya fita altu sai da yi ta ba ta ce kawai da tashi ne zan burna dau mayafi na nema na sa a kai na rufe wata martu na kulle kai na na sai sa hima na lullube ko ina ta sa ta nata wata kanna su zari na daura zane na nema ne shirya dai sun man talaftu ala riki na bi sawunsa yana fita nema na buɗe kofa na biyu hatta ta albarkai sai ta gaba nan yi ba ina dan bani cikin gidan zai sai ta ga waje ya tafi makawartar bakiya akwai da suka je Haji sun gani sun shiga mata ne ba a bari ba ko su suna ganin ai inda take eh, ana nuna masu amma ba a bari su su shiga bakiya su mata ba a bari shi kenan sai ya zo ya ga ta can ya nufa ta bi shi dai ya tafi shi kuma yana tafiya ba ba lalfiya da ya je wurin nan ko a ko hatta ja albaqiya fa har ya kai ba sai ya tsaya فأطال القيام يدبر تيه ثم رفع يديه ثلاث مرات لقينا تجا النور حصل جنا توكي وانا تجا ثم انحرف وانحرف سيجيو لما سيجيو فأسرع ليجا تكمتي على من دو تنا تعرف بيت بزي غاني يتسيو با تعرف من يد تلل بيت تلل بكاي تلل بكو هنا تسا ليجا متم دو دو أدوانشي أبنا ما annabi zai iya yiwuwa ya tunanin ko aljani ne ko nawa sai ta da shi ya kama shi ya ce kake so ba <laughs> a to shi dai kama shi sai dai kama ba shi ka duba ba sai dai kama ba shugaban su ba ya ce da ya kama shi ya daure shi kowa gobe ya gani ya gan shi shikenan sai ce amma sai ya tuna da addu'a dan uwan shi annabi Sulaiman cewa ya ce Allah ya roki Allah Allah kada ka ba kowa mulki irin nawa ya ce idan ya rike shi sai aka kamar ya warware wancan a dama ka za ta shi ba kenan shi yasa ya saka yi to balle yan ƙanana zai yi ba don haka da ya gai shi duhu a gaban shi ta yi ƙara sauri ita ma ta ce na ƙara sauri ba har wala ba har waltu ya yi sassarfa ni ma na yi sassarfa fa ahdara fa ahdartu ya ƙara da gudu gudu ita ma ta yi gudu gudu ya wuce sassarfa ya ƙara ɗan rugowa ita ma ta ruga da shige ta yi kyale ta fasa baktuhu sai na riga shi fada kaltu da shige ɗaki na falaisa illa an tajatu ban daɗe ba ina kishin gida na kwanta na koma na lullube sai ya shigo fada kala sai shi ya shigo ɗaki ba tana shiga tana shiga فقال ما لك يا عائشة حشا راضية يتم يسامك a Aisha? kike ta ajiye zuciya na ji kina shashe ka ya haka yi ne ta yi gudu ta ja gudu wanda ina za ta iya daura wannan ba ai mace ba kamar namiji ba ya za kike gaya wa mata a lokaci ku rika tsare mutuncin ku kuka zo hanya bakin hanya kuna da yawa ku daina bari ɗaya ta wani tsallaka a ita gudu ko wannan eh, direba kondaktor kuke ce mai ya zo ya ta kira ku yana taho hota taho ki sai kin yi gudu dole kina iya faduwa matsala in kika fadi su masu motar tafiya su za su bai kawai kuna tare ku ya ku ku tsaya kawai kuna nan za ku ga ko dai motar ta zama ta yi za ku tsallaka a hankali ko a samu masu hankali su ce ga mata nan da Allah jama'a duk da mutanen da dai ba su hankali amma can inda ake da tsari aka san mata kamar yadda na sani a Misra malam ana ganin mata sun tsaya bakin titi ba sai an masu wani abun nan ba za a tsaya kawai wani na zuwa kawai sai sai da shi ke nan an gama za a tsaya komin yawan su sai sun tsallaka su sai ba sai sun yi gudu ba mu ne kawai wani ma in ya gama ta za ta wuce sai karo wuta ba shi sai ya sa ta gudu dole ba shi da dariya da shi bai da addini bai san mata ba mata daraja gare su girmama su ake yi duk inda ka gan su suna da daraja mata daraja ta su domin ɗayan biyu ne ko dai maman mutum ko ba taka bace ka wani ci ko kan mutum ko ba taka bace ka wani ko kanwa wani ko yaya wani ko duk da yadda aka yi ita ba tana da wani nata yadda kake so a ma kai ma yi ma wani amma sai ga mutane da su fasa wannan ne nan muke da wannan rauta su ba kuma da nasu rauta sau na ka ta ci gudu yanzu da <laughs> ta je inda ba za ta ba ta dawo da gudu tana ganin ba ta so annabi ya tsinta ta sau na ka ta dawo tana cikin abin nan ba ta damu tana cikin shasheka saboda saurin da zai da wannan gudu-gudun da zai qalat lashe a ba wani abu ba wani abu qala la tukhbiri la au aw la yakhbirini al-latif al-khabir to ko ki ba da labari ki ga man me ya faru ga yama ko kuma wanda yake shi mai tausasa mai ba da labari ya gaya ma in kin ja yanzu nan jibril zai zo ya gaya yaman yadda Allah ya gaya yaman har ba ki bace da kai ko ki faɗi man da kanki ko kuma yanzu nan nan za a aiko jibrilu daga Allah ya ba da labari wanne na ƙara mana tauhidi da sanin Allah ta ko ta ta'ala kaga idan za ka haka kuma tunda galibi a ɗakin da ake saukan mai duk da yawancin abin da aka saukan nasa to kuma an nuna mana a ƙara bayyana mana a cikin wannan latsafar cewa duk abin da muke yi Allah na tsare da shi aiki na da aikin ka da ki da aikin su da wasu can ma baya ɗauke Allah daga aikin wasu a ce yanzu ya ci kuma yana kallon na wasu ya bar na wasu duka gaba ɗaya yana gani sawasiya lokaci na to shine nan yace ko ki ni labari ko kuma mai bada labari ya gaya ma qalat qultu ya rasulullah bi abi anta wa ummi Ta ce ya manzon Allah babana da mamana su zama farsa gare ka kun ga mace sai da ta ce babana da mamana su zama ban sa gare ka ba su bar tudu ta ce sai na ba shi labari ala fa anti sawad alladhi ra'aytu amami yace dama ke ce wannan bakin mutum da na gani a gabana ana ga wani bakin mutum ina ta bin shi da in kamo shi daga gudu ashe ke ce ta ce ni ce qultu na'am wala hadani da ta faɗa ka sai buga hakin zungura da kirje haka kif ya ce mata to ai fi sadari ta ce a kirjina lahadatan auja adni nushi na bai dan dukan na ji shi da ce na ce duka ya zunguri na yi sosai a kirji sai da na ji shi sosai dan auja adni ta ji zafin dukan dukan ta yi da ta ta da wannan magana alaman ba ji bai ji daɗi ba sun makala a zananci an ya haifa Allah alaihi wa rasuluhu yanzu kina ke kin yi tsammanin Allah da manzon Allah su zalunce ki su cuce ki wato kin yi tsammanin da na fitan nan kenan zan je wani wuri da bai kamata ba to haka akai wannan saboda haka qultu mahma yaktumu an-nas ya'lamu ta tace ka qalat sai ta tace mahma yaktumu su ya ya'lamu ta tace ka duk abin da mutane suka koye. Allah dai ya sani na ta ce gaskiya tunanin da ta yi kenan ta tunanin zai shiga ne ba wannan ne. qala fa inna jibrila atani hina ra'aiti yace to bari ki ji abin da ya faru jibrilu ne ya zo man lokacin da kika ganin na sai kika ga na fita fa akfahu minki fanada ni sai ya kira ni amma ba za ki ji ba hankali ya kira ni fa ajabtu sai ni kuma na amsa fa akhfaytuhu minki ni ma na koyi ban san ki da sauti na sadda zan fita wa lam yakun yadkhul alayki wa qad wada'ti baki. abin da yasa jibrilu bai shigo ba ba zai yiwu ya shigo ba saboda kin riga kin cire kayan jikin ya zama irin na cikin daki to kun ga yadda mata ya kamata su zauna idan ke da ki ne kamata ya ki zama zama mai kyau ki shiga shiga mai kyau amma kin kwanta da jin wannan hauka ne mai shi ita mace nan nan nan daga muku ana rigima nan nake ga muku an zo na ana rigima da ni akan mata da miji tun daga azar muka fara sasanci a sallar la'asar sai shi mutum ya ce man ya ce ita mace tana shirya mijinta ne tun da safe ba sai magariba ba ba sai da magariba ba take mijinta shiri ba sai da magariba ba da nan da faɗi ma wani abin da bai ce haka shi ya ce oh, kakashi ta gaya mai ta ce kaga mace da ka gani tana shirya mijinta ne tun daga tun da safe ba sai da magariba ba na fa kun gane to amma wannan ta zo ga ta nan ta je ta abin nan ba kuma ɗabi'atan ba galibi inda mutum zai kwanta wacce to jikin shi kan canza yanayi ya kan canza abin nan balle kuma dama taɓa taɓa komi ba ba ya da to ita nan kun ga tana da kayan da take sawa lokacin da za ta kwanta daidai lokacin da za ta kwanta ita da mijinta in kuma ta tashi ba ku ji da ta tashi sai ta mai da kayan ba duk ta ɗauko kaza ta sa ta ɗauko kaza ta sa sai ya ce to wannan cire kayan da ta yi shi ya hana jibril ya shigo wurin a daidai lokacin matan sun suka bi kowa sanin wannan dan yanzu sun aka tashi wanda suke kasuwar bacci sun fi ni sani da aka tashi a wurin ba sai sun zo sun sayo su kayayyaki da bamba na musamman da za su ce a sauki nasu na gaskiya ne haka ne gaskiya ne kai ma ka ba da wata magana ya ce kuma a wannan gaban ne za a ƙara fahimtar cewa tabbas manzo Allah bai san gaibi ba sai an gaya ba in ba haka ba da ai zai gane a Aisha ce tunda har sai da ya tambaye ta ce ke ce wannan batun mutum da na gani gaba na bai fa gane ta ba sannan kuma yanzu ya matsa mata sai ta bashi labarin me ya faru da ya san gaibi ai da ya sani to ai ma inda za a ƙara gane wannan kan a gane bai san gaibi ba sadda ma aka cutar da ita aka yi mata wannan inda ya san gaibi ai dan take zai ce ƙarya ne amma ya fito ya ce an cutar da ni har abin ya ka ya so ya kawo rike kawo rike tsakanin manya-manyan safai to hajiru da ansar an ce a kashe wanda ya faɗa wannan maganan wannan ya ce ba za a kashe shi ba wannan ya ce an kai aka daina a rigima kaga da ya san gaibi duk sai ya ce magana ba ta kare an gama tabbas wannan magana aka yi to wannan dai haka aka yi to na haka ya ce jibrilu ba zai shigo wurin ki ba alhali ke riga kin cire kayan ki kin sa kayan da za ki kwanta da su ko kayan bacci wa zanantu an kadara kati, ni kuma dai tsammanin kin riga kin kwanta Ba fa su an ki na bi tsoron kada ya ban jin daɗin ta da ki bacci kuma kai riga kin kwanta ta da ki kaga shi ma wannan akwai labafa wani lokaci dai ka riga ka zo ka tara sun kwanta ko sun wani abu wasu abubuwan ka kai abin ka da kanka kada sai ta kwanta ka ce tashi ki dauko man biro dauki tashi gobe ta yi ma gobe ku yi haka sai ku faɗa kai da ita wata rana kuma gaskiya wannan ne ko kuma kai ka zo ka abun nan kamar wancan da na ce maka yana dawowa sha biyu na dare ya ce me yasa ba ta kwanta kuma kafin ya dawo ya dinga marin ta ba kun ga kaba ta shanye da hannu ba kun sani ku gaban ku, ba wuri ba ta ba ka babu labari mai unguwa ya gaya wa in ka san ka riga ka zo ta yi bacci da kawai kai da sauran abubuwan ka kawai kai ka rure su amma kai ta sa aiki bayan ta yi bacci tun tana yi za ka ji wani lokaci tana zaki wani zama da zai kawai mutum zai tafi yawon banzan talin shi kawai ne ya zo ya zo ba ma ya san inda yake zuwa mun ko a zali zo ya tada mutum da lawanci ka ce dai ta ce ta ce me kika ce ta ce ta ne za ka sha ruwa ba ka sha ci ba ka sha ki ba za ka ya fasa a bacci ya ji ya ba zai shi ka tali shi ko ya dawo ya ta da mutane daga bacci za ka wa abin nan ne ai sau da haka fakala ai fakare su an okulaki wa kashitu an tastawhashi kuma na ji tsoron kake firgita faqala inna rabbaki amurki ay an ya'muruka faqala inna rabbaka shi wato inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahla al-baqi ubangijinka tabaraka wa ta'ala ne ya umarce ka yace ka zo mutanen ka je wajen makabartar nan ta baqi fa tastaghfir lahum ka nema masu gafara qalat قلت وكيف اقول لهم يا رسول الله to ni ma me zan ce wata rana inda wannan kaga yanzu an koma kuma karatu قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون لاحقون للاحقون to wannan dai akwai ruwayoyi daban-daban amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku mutanen wannan gidaje daga cikin muminai da musulmai kuma muna roƙon Allah ya ji kan marigaya daga cikin mu da wanda kuma za su zo baya mu ma insha Allah muna nan tabba za mu zo mu haɗu da ku wata rana wa nahnu na'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa uswatuna wa qudwatuna mun sani annabi sallallahu alaihi wa sallam shine abin da aka ce mu kwaikwaya mu koyi da shi innahu ولذا فإنه ينبغي على كل مسلم أن يعلم زوجته وأولاده وأقاربه dan haka ya zama dole akan kowane musulmi an yu'allima zawjatahu ya karantar da matarsa wa auladahu da ƴaƴansa wa aqaribahu da ƴan uwansa na kusa husnan sanni billahi wa rasulihi kyakkyawan zato ga Allah da manzon Allah ya rika tunani mai kyau wa wasu zanni bin da kuma kyakkyawan zato ga mutane min hauli min ajalli an min ajali ko an tata ala falkulu da dalilin wannan in an yi zukata za su haɗu samu haɗin kai in kana mutanen kyakkyawan zato za ka zama lafiya وتجتمع على محبة الله سيدنا مزكاة تترو تنصن الله جل وعلا لنكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن جل وعلا saboda mu zama ranar kiyama in mun je mu shiga ido al'arci da Allah tabaraka wa ta'ala saboda muna son juna ainal mutahafuna bi jalali husnu zannu billahi ni'matun jalila ima Allah kyakkyawan zato ni'ima ce babba in kai ma Allah kyakkyawan zato ka samu ni'ima babba inna min a'zamin ni'ami an yahsuna al-abdu zannahu lillahi billahi jalla wa ala yana daga cikin mafi girman ni'ima mutum yayi ma Allah tabaraka wa ta'ala kyakkyawan zato fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu yazo cikin bukhari an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na yake zato na wato yadda bawa na ya ɗauke ni haka nake a wurin sa saboda ka! wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ina tare da shi duk yayin da ya ambace ni fa in zakarani fi nafsihi idan ya ambace ni a ransa yi tunani na yayi tunani zakartuhu fi nafsi ni ma zan tuna shi zan ambace shi a nawara sai dai kuma ya bambanta da namu wayan zakara ne fi mala'i in ya ambace ne a cikin wasu jama'a tawagan mutane zakartuhu fi mala'in khairun min sai ni kuma ambace shi a cikin jama'a da sun fi na shi. nashi wayan taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'a idan bawa na ya nemi kusanta zuwa gare ni daidai da ta guda ni kuma zan kusance shi daidai da zira'i zira'i shi ne nan shibru shi ne nan wannan kuma nan gwargwadon haka kai dai kai kaɗan ai ma mai yawa wa in karraba ilayya zira'a in ya kusance ni daidai da zira'i guda ta karrabtu ilayhi ba'a ni kuma zan kusance shi gaba guda gaba shi ne haka shi ne na kuma yadda da ake auna yadin fari sai gaba guda sun yi haka to yi shi ya yi nan kuma Allah zai mai nan wa ta atani yamshi ataitu har walata in ya zo man yana tafiya ni kuma zan zo mai da sassafa idan na ma'ana kamar yadda dai abin nan yake in kai kaɗan ai ma mai yawa Ko na ka wannan shi ne na akwai na haka ma'ana kauluhu ana inda zanni abdi ni ina wurin zaton ba ai almuradu bi zanni una ala Ilimin kenan yadda bawa na ya san ya ɗaukar qalahu ابن hamza ابن abi hamza وقال القرطبي al ma'ana zannu abdi bi wato zaton bawa na game da ni ai zannul ijabati inda du'a'i shine zato na karba wajen du'a'i idan mutum yana du'a'i ya sa ka ce Allah bai karban addu'a daga gafilin lahi wanda shi mai shagalalle ne mai wasa ko so ake idan kai addu'a kawai ka samu yaqini kawai za a baka abin da ka nema asali ma ibn al-qayyim cikin tariqul hijra da ne cewa yayi idan har ka samu ka daga hannu kai adda to ka samu ne inda ba za a baka ba za a wani maka roƙa ba in kowa na roƙon kai za ka yi ba to na ka sai dai kawai samun zai iya yiwa yaushe zai zo wannan kuma sai da Allah ya tsara amma har in ka ga kawai ka daga hannunka kana cewa ya Allah yi maka ba ya Allah yi maka kaza yanzu shirin ka kawai da ba za a baka ba zai ba tsara a ni kai ba saboda Allah yana jin kunya bawarsa ko baiwarsa ya daga hannunsa ya roƙa ya ce ya rob ya rob ya rob so uku bayan ya ce labbai ka abdi amsawar ka bawa na ko baiwa ta sannan kuma mutum ya sauke hannun nan haka nan sifran Allah bai ba shi komai ba Allah ya karbi haka to kai ka daga ka roƙa a samu da ba za ka ba ka ba za ka bar shi ma kai ba ya fito to shine na aka ce zaton da ake magana shine zannul hijaba kenan inda du'ai shine zato na karba lokacin da za a ce mutum yayi Allah ya karba wa zannul qabul inda tauba sannan kuma zato na tuba shi kuma karba in ka tuba kuma har kai tuba to kai tsammanin abin nan ne duk da wani lokaci mutum yakan yi wani laifi ya ba shi tsoro sosai akwai wani da ya zo yana yana tawafi a ka'aba shine yana magana yana cewa Allah ka gafarta ma Allah ka gafarta ma sai dai kuma sai ƙara cewa ko da yake gaskiya na san Allah ba za ka gafarta ma sai ƙara zaga ƙara zaga ce Allah ka gafarta ma daga baya kuma sai ya ce ka gaskiya Allah ba za ka gafarta ma ba sai wani daga cikin bayan Allah ya gaishe ce kai ko me yasa kake yin addu'a a da jafani kana roƙon Allah sannan kuma kana cewa ba zai ma ba kai me kai sai ce gaskiya laifin da ya babba ne ya ce shi ɗan shi'a ne ya daɗe yana tunani yana so ya mari Usman da amfani amma bai samu dama ba sai ranar da aka ce Usman an kashe shi kawai sannan ya samu kawai ya je ba an lullufa gawai ana yi masa sallah ana kowa ya shiga ya masa sallah da dan masu da shaka ga mai sallah kowa ya shiga ya mai kowa ya shiga shi ma ya nan da ɗaya ya shiga kamar cikin mutanensa ya je buɗe gawar nan ya kifa mata mari duk da haka tun da shi abin da yake so ya a rayuwarsa kenan da ya marai shi ne hannun shi ya shanye guda ɗaya sai hannun da ya marin nan nan take shanye daga hannun ya shanye ya zo hannun shi ya fito to shi ne yanzu ya zo yana roƙon Allah yana cewa a gafarta mai don ya ga alama tunda ya yi mari a hannu ya shanye amma shi ne ke tunani ku duba na yana cikin alawasin min alkawasir kada ka je ka wadi wani wuri su su mammare ka kai da wata irin karya ko ba ta gaira ko karanta ba cikin abin da ina da rilatul kulubi ko ba ta ne ba akwai a wajen banjo ji ba to ka gani makari yana nan na mamata sa ko to do akwai to na ka ka dudduba nan ana gaya maku ne saboda yau an zama matsala wato mutane mutum wani bai karatu kwata-kwata amma da an zo aka wani wani abu da bai ji ba bai taba ji ba sai ce shi tun da uwar shi ta yi bai taba ji wannan karatu. to uwar shi kuma malama ce in yana karami take ta koya mai karatu to sai faɗi wannan magana to shi ake faɗi mutane littafi saboda matsalar ta zama ta dan ana karantar da mutane ba bukatar wai sai ka ce wa mutane littafi kaza saboda akwai amana tsakanin kai da su amma yanzu babu amana galibi da ka faɗi magana kawai sa'an jira suke yanzu ƙarya ne da duka faɗi magana wani ya ce shi tun da yake bai taɓa kuma shi ba karatu ba duk wannan jin wani magana na wannan ya ce yara zai ba chocolate akwai tsofaffi da zaune a wurin zai ba yara chocolate sai ya ce ba zai ba su ba kowa sai ya faɗi sharuɗan sallah sharuɗan sallah ce ko sharuɗan sallah ya ce ba zai ba yaran nan chocolate ba sai sun faɗi sharuɗan sallah tsofaffin nan suka ce suka ce suka ce kai a to ai wannan a fatin su ba su ne to gara ma su ba su nuna girman kai ba suka ce a gaskiya su ma wannan shautar sallah ba su su ba su ma ya sun goyi bayan a rike takulla kenan yara su wani ba su ji amma yanda ba da abin nan ba da ya zo ce tsofaffi su yau ne za a gaya masu shautar sallah to kuma so na nan kawa'idi fa da ake kawa'idu salati aka ce an zo ciki ya ce idan mutum ya yi sallah bai san farillanta ba bai san sunnoninta ba bai san kaza ba bai san kaza ba ya ce la ya harifu shai an min dinillah bai san komai ba wa salatuhu ta kulle ma a haddace to wa salatuhu batila ba da da ya ce akwai abin da zai gyara ta amma batila kwata-kwata ba abin da za a gyara sallar to kuma ka mutane suke da an zo yanzu wata matsala ta gidda za ka ga kawai masallaci azin shafi da gargama. wani ya ce ran suna sallah wani masallaci an zo sallar isha'i da aka zo ko a kai raka a ƙarshe zai lima ya manta ya shiga da ɗaya ya zo na yi tafiya sai iya aka sallame ba a sallame suka tashi suka tafi aka zo a an an tunatar da shi ne aka ce abun nan ne aikin sujada ɗaya aka yi sai ce to sai suka sujada ba diya kuma daga nan to a shagari aka dawo da rigima aka ce to ai ba a su sujada ɗaya ma aka yi gashi gashi gashi yanzu mene ne matsala an kasa gane matsalar daga liman amma ana ta rigima to ka gani to ya za a yi to wannan matsalolin da na cikin azari ba da za a yi komi an sa shi sa ake koyo tun ana yara tun ana azarin nan in mutum ba yaro yake ba aka koya bai shi wani rigimai mutum zai gane ta ba amma wani shi bangon yawan littafin yake kallo ina ka ta hazari ta hawa azarin ina to zauna koya mana ka ga rigima balle a jaba babu sawu ka ga rigima a je wajen wannan annas surata wal ta lam huta. ka ga rigima ka ga yadda za a yi da mutum wani dama wani zai ce hadari da wuya ce shi wallahi lam ya huta din nan farko nan ne yake wa lam ya ya huta to ya huta wala ah. to dole da koya dole sai ko abu da wuya kai ta naci kai ta naci haka iya kuma kana roƙon Allah Allah ya buɗa ma gwagwalwa ta ko karatu kake yi da daddare abinda malaman tarbiyya suka ce ka ɗau littafi mai wahala ka karanta ka karanta ka ga baka gane wuri ba ka karance shi duka wurin duk inda maganar da har inda ta kare kaga ka kai ka dawo ka kai ka dawo gane ba a shi ba jima kuma ka ƙara ɗaukar shi ka roƙi Allah ka ɗaukai lokacin da kowa ya kwanta ka roƙi Allah wannan Allah ya so sai ka malaika ya sanar da kai sai ga in kalma ce in wani abu ne ka kasa ganowa ko wata nukta ce mai karfi Allah ya karɓi abu sai sa malaika ya sanar da kai shi sai ka gane ba gane lafiya lokacin da ya fito amma sai an yi bauta ce da an yi to wannan dai shi ne saboda haka sunan da tuba kenan wajen karɓar tuba wa zannil ce inda al sannan kuma mutum ya rika zaton Allah zai gafarta mai lokacin da zai istighfar wa qawluhu wa ana ma'ahu idza zakarani ni ala al-hafiz ibn hajar ai bi ilmi kenan ina tare da shi da ilmi na ina tare da shi ba tare ma iya irin ta jiki da jiki ba da wannan abin fassara su don kaga wanda suke so su ce Allah na tare da mutane kamar yan hulul ko yan wahdatul wujud ai abin da suke amfani kenan su ce ga hadisul qudusi da aka ce Allah na tare da bawa gaci-gaci-gaci. kuma ga wannan ba ma ya kuma min najwa salata illa huwa ma'ahu tsara daga aya ce to gashi nan tare da su sai kuma a ce ba wahdatul wujud alhali kuma abin da ba to shi yasa ake fassara wannan wal ba'u nan qadaru madd al yadayn shine kamar mika hannuwa biyu wa ma bainahuma min al badal wanda na nuna da Allah ayi da Allah ya fito ko wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam أن الله عز وجل قال أنا إن ظن عبدي بي in ظن إن ظن بي wa in وإن ظن بي وإن ظن شرا فله ni ina inda bawa na ya dauke ni inda yake zato na. in ya yi man zaton alkhairi to yana da alkhairi ko ya zaton sharri to yana da sharri to wannan shi ne warawa muslim an jabirin رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام أنا حديثي نمي جرمه ya ce na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana magana kafin ya bar duniya da kwana uku sai dai kwana uku ya ƙoro la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza kada ɗayan ku ya kuskura mutuwa ta zo gare shi ya mutu face ne ba Allah da zato wannan shi yasa ku ga kamar malamai irin su Imam Ahmad lokacin da suke magana kamar yadda yake bayanin al-khawf wa raja da khawf waɗannan raka'izuddin al-thalatha dama su ne wannan raka'izuddin ake ce musu a malaman tauhidi raka'izuddin al-thalatha su ne guda uku nan alhubbu alhaufu arraja waɗannan su ne taskokin addini aka ce to lokacin da mutum yake raye lami lafiya lau sai ya jinkirtar da ya ce waɗannan abin guda uku shi hubbu kaman rai ne zuciya ce ta tsuntsu shi ko alhaufu daraja kuma fikafikan tsuntsu ba ya yi wa in ba ɗaya a ce nan ya tashi ko ya rai in ba rai dama magana ta ƙari in ba bin fike ɗaya ba zai tashi in ba fika kai guda biyu ba za su tashi ba duka haka da haka rayuwa take tafiya rayuwar musulmi gaba ɗaya da aikata aikatan da zai suna tafiya ne ta wannan bututu guda uku alhubbu alhawf wa raja sai ce to duk wanda aka rinjari yi tsanani zai iya fasa ya samu matsala sai a daidaita su ce to lokacin da mutum yake raye sai a rinjayar da babun abun nan ba kada ya zama shi khawfu ne kadai babu raja kada ya zama raja'u ne kadai babu khawf amma sanda mutum yake raye lafiyar shi lau sai ya rinjayar da babu khawf ya fi jin tsoro saboda gudun kada ya zama ya zama ya ji abun nan ba cewa kada ya zama mutum ya samu wani amnu na makarulla na wannan ba kada ya zama yana ya yarda da talala Allah ta baraka to amma lokacin da kuma mutuwa ta zo aka ga alaman zai ba duniya nan kuma sai a rinjayen masa da babin raja saboda kada kuma yi Allah mummunan zato ya da tsammani daga samun ba da ba ta gane to haka kaga wannan shine a saita daidai kenan to saboda haka yace cewa kada ɗayan ku to ya zo mutuwa ya ma Allah mummunan zato akwai wani da aka yi magana ya zo dan uwansa ya zo mutuwa sai babban sai zo ne kafa ɗaya yana cewa kaga yana abin da nake gara gashi nan na ce ma kada kai kaza gashi nan yau za haɗu da Allah ya suma ya farfado sai daga kai shi kalli babban na sai ke ce masa ya kake gani da yau a ce mama na tana nan za ta ga yadda zan mutu ya ce ka gaskiya yau kam da hankalin ya tashi da ya ka ta ji tausayin ka ya ce to Allah na jin tausayin bawa su da zai mutu fiye da mahaifiyarsa to haka ina fatan samun wani a wurin Allah to wannan shine ke kyawar da ake so Allah kada mutum lokacin da ya zo zai mutu a ta gaya mai mugayen ayyukan da ya yi mm-hmm. wanda zai ma Allah mummunan zafi ce to mun kai shi nan ba za mu kawo gafara ba kada a yi haka in aka gama yana wannan a janye shi a ce a ai akwai alkhairin da kai insha Allah Allah mai gafara ne mai jin kai ne kuma ka ai kaza ka ai kaza ka ai kaza inda Allah ya karba ko muna ma fatan ya karba insha Allah kuma kada kada kai dai ka ce la ilaha illallah kawai shi kenan ka ce ka ce la ilaha illallah da fata kuma Allah gafarta mana Allah gafarta ma kai ma insha Allah Allah zai ma gafara sai mutum yana murmushi to alhamdulillah to Allah dai ba mu sa'a ta biyu Allah insha Allah sa'a ka gama samun ka yi sallah ba ka ci karanta Qur'ani ka karanta Qur'ani ka halarci majalisar ilimi ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza fatar da muke Allah ya karba masu insha Allah ba za ka sha an sallah insha Allah mu ma za mu ci gaba ma da addu'a to nan in ka ce mai yayi kalmar shahada za ka ga ya ji daɗi ya yi amma kana nuna mai dan wuta ne ka ce kalmar shahada zai ce ko ta yi za ta yi man a yanzu ba zai ba sai na yi wa amfani ce mutu wasu na cewa ba za a ce wa mutum ya ce kalmar shahada ba a faɗi sai dai a ta faɗi ya faɗi kowace da suke magana nan amma kuma hadisi ya nuna aka ce mutum ya ce annabi da kanshi ya ce da wani ya ce to na kan aka ga bai faɗi ba an faɗi mai a ce wane in ma an ga abun nan a nemo wanda yake so wanda ya san yana jin tausayin shi da yake raye suna jin magana juna to an da bai kalmar shahada ba ko kamar masa da akwai da alaka mai karfi tsakanin kai da shi idan ya je ya zauna kusa da shi wani ya kalle ya ta shi wani Allah ba ka sauki Allah ba ka lafiya in kuma na tafiya da Allah ba ta sa bayan ya ga alamomin da ba su juya cewa ne ka ce la ilaha illallah wa rasulullah wani ana faɗi zai faɗi nan ta samu ya faɗi sai a kyale shi kawai sai ce mutane alhamdulillah da kawai su zama su kyale shi in suka ji ya ƙara magana a dawo a ƙara mai shi ke nan a samu ya ta zama ƙarshen maganarsa shi ke nan an yi sa shi ya sa ake son masu jiya masu hankali ba masu ba mutum a yaba da shayi ba kawai an yanzu ko mutum da ya shigo ce ya kalle ya ga idan sun fara karkarwa ya kauce abinci me zai da abinci yanzu abin zai da abinci likitan ba ya zo ya ƙara masa ya ya ƙara ba shi wannan magani idanun sun kakkabe likita ma shi ma ya gane wani likitan in ya ga waɗannan zai koma ne ya gama wannan abin a wuya ya zama shi ya jira ku ce mai an ya riga ya ga alamomi an sa ruwa bai shiga ba an sa waye bai shiga ba an sa bai shiga ba ya taba hannuwansa ya ji ya ji jiki ya yi sai kawai zai koma ne ya jira kawai ya riga ya gane Ko kuma a ji a kira shi a ce zan ƙara nuna mai magani me zai yi abin da zai yi shi ma likita wata ran mutuwa zai walida saboda haka ne kana husnul zan husnul zannin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam billahi jalla wa ala la yastati wa ahadun an yasifahu mahma utiya min jawami'il kalim saboda haka shi yasa wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zato yake ma Allah da kyawar zato babu wani mutum da zai iya sifanta shi yadda aka ba shi dukkan kalmomi ya bayani ba zai iya ba وحسبه أنه لما كان في الغار isa ma misali lokacin da ya kasance cikin kogon nan kama fi sahihai alalahu abubakar radiyallahu anhu abubakar ya ce masa law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la da ɗayan su ya san sun kuya ƙasa saboda suna sama su suna ƙasa yace kaga wannan Allah da ɗaya ɗan ya haka kawai karkashin sai jin kafarsa da ya gamu فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الذي الله ثالثهما menene zaton ga mutane biyun da Allah ne da uku yana tare da su da ilmin sa da taimakonsa to za ka ba zai yi ba to tsaya ba salih zanni billah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله